وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت بسبيله نجاهد عليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودي هذا يبوز تبتد الله سبحانه وتعالى يقدر صادور مدفوع وأن يمشينا أصبت شرين دبيو بوات الربيع الثاني شكرا ندبو إعر دريه أولى أربعين دقوق باين هجرم صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yammaci na 27 ga watan 11 shekara na 2021 miladiya mun haɗu a wannan masallaci na juma'a masallacin juma'a na gwallaga a nan cikin garin bauchi mun ci gaba da karatu cikin littafin na muktasar zadul ma'ad fi hadi khairul ibad da babban malami muhammad ibn sheikh muhammad ibn Abdulwahab, wahab Allah madaukakin sarki ya yi mishi rahama za su iya tunawa satin da ya gabata mun karanta faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa sallam fil wudu malam ya yi magana a kan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin alwala yau za mu tashi faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa sallam fi salati wato fasalin da dai magana a kan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan sallah قال يكي كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية ولا استصحب أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة وكان دعوه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها وكان يرفع يديه معها ممدودتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة إلى فروع أذنيه وروي إلى منكبيه ثم يدع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسل والصاعد ولم يصح عنه موضعا موضع ودعهما لكن ذكر أبو داود عن علي من السنة ودع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة وكان يستفتح تارة بأللهم باعد بيني وبين خفاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وتارة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ولكن المحفوظ أنه في قيام الليل وتارة يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره وقد تقدم وتارة يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخره ثم ذكر نوعين آخرين ثم قال فكل هذه الأنواع قد صحت عنه وروى عنه أنه كان يستفسر بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ذكره أهل السنن والذي قبله أثبت منه ولكن صح عن عمر أنه يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به يعلمه الناس قال أحمد أذهب إلى ما روي عن عمر ولو أن رجلا استفتح ببعد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة وكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر وكانت قراءته مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه وكان له سكتتان سكتة بين التكبيرة والقراءة واختلف في الثانية فروي بعد الفاتحة وروي أنها قبل الركوع وقيل بل سكتتان غير الأولى والظاهر أنهما اثنتان فقط وأما الثالثة فلطيفة لعدل تراد النص فمن لم يذكرها فلكسرها فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها بعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبا wannan شريع النبي صلى الله عليه وسلم أكن سلم bala ya ce kana sallallahu alaihi wasallam iza kama ila salati qala allahu akbar idan annabi ya tashi zai yi sallah to yakan yi kabbaran harma to yakan faɗi kalmar allahu akbar walam yakul shay'an qablaha baya faɗan wani abu kafin wannan kabbar ba wani ya ce ita kabbaran yake fara faɗa wala talaffaza bin niyya kuma ba taba jin annabi ya tashi sallan ya ce nawaitu salatul maghribi salasa raka'a Allahu akbar an gane wala tashabahu ahadun min at-tabi'in ba a ji wani cikin tabi'ai ya gwada cewa hakan mustahabbi bane wala al-a'immatul arba ko manyan malamai al-imam Abu Hanifa al-imam Malik ibn Anas al-imam الشافعي محمد بن إدريس الإمام أحمد بن حنبل duk waɗannan ba a wani ya taɓa faɗan cewa in zai yi sallah ya ce da ba abinda ake buɗe sallah da shi shine kabbara haka annabi ya faɗi ita sallah mabudinta shine at-takbir makuncinta shine at-taslim sura ka in an yi kabbara to shine an shige ta mai da annabi ya kira tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim shiga cikin ta kabbara fita cikin ta sallama ka duk wanda ya kabbaran har ma to ya shiga sallah to yaya ake yin kabbaran harma shi ne ce wa kana da'abuhu fi ihramihi lamzatan Allahu akbar nabi asa a wajen ihraminsa wajen shiga sallarsa shine ya faɗi Allahu akbar la ghairaha ba watanta wa kana yarfa'u yadayhi ma'aha yakan daga hannayensa tare da ita mamdudatayil asabi ya yatsu mustaqbilan bihima ya fuskantar da su wato ainihin yatsun alqiblata ya miƙar da su zuwa ga alqibla ila furu'i uznai zuwa daura da kunnuwan shi zai daga su kai har daura da kunnuwansa warwuya ila kibai an rawaito kuma yakan ajiye su zuwa Su zai iya yin su zuwa kafadu zai kuma iya kai su zuwa daura da kunnuwa waɗannan duka sun inganta haka duk da cewa wasu malamai suna rabawa shi na kabbaran har ma shi ne zuwa kunne shi kuma na zuwa kafaɗa shine duk inda aka ɗago inda mutum ya ɗago zai abu to zai bar ta iya kafaɗansa ba sai ya kai ta inda kunnansa summa ya daɓul liyumna ala zahari kuma mutum bayan ya fuskanci alƙibla ana so ya ɗaga muryan shi wajen faɗan kabbaran harin to a nan wajibi ne masu zuwa shiga sallah su gane duk wanda ya shiga sallah babu kambaran har ma bai shiga ba domin da yawa wanda suka zo suka samu an yi ruku'a sukan shiga sallah da kayi wannan kuma ba su shiga ba kawai mutum yanzu zai tusa kansa kamar wani daki ne ake shiga ba zai tsaya da fuskanci alƙibla ya kabbara to ka sani ko ka shiga ba ka shiga ba saboda haka da yawa mutane ya kamata su yi hakuri in ma za a taso in ma yaye ne a wurin abin da ake so ka gane shine ka nutsu ka yi ɗayan biyu in kana ganin liman zai riga ya taso to kana shigowa cikin masallaci tsaya ka fuskanci alƙibla ka yi kabbaranka sai ka yi ruku'an sai ka taho a cikin ruku'a ka zo ka shiga sahu sai ka yi wani. ko ka iso inda sahu yake ka yi kabbaranka ka bi liman in har ba ka ga tasowar liman ba ka samu wannan rukuwa ko da kana isa ya tashi kana sunkuyawa shi kuma ya taso in dai har idan ka bai ga tsayen lema wajen tasowa ba kai ka samu rukuwa saboda haka ya kamata ka gane lallai ka dage ka tabbatar ka shiga sallan domin rashin shiga sallan matsala ne don in baka shiga ba ka yi wannan sallan kuma kai da yi sallan ba ka tashi ka tafi akan ka yi sallan kuma sallan ka ba ta yi ba don ba ka shiga ba saboda dole ne a gane kabbaran harma sai mutum ya tsaya ya fuskanci alƙibla ya yi kabbara yake shiga na ba sai ka yi na rukuwa ba inda ka yi wannan kabbaran har ma ɗin shi kenan ka shiga ka tafi rukuwa ita wannan ba ta da matsalan wannan domin shiga sallan ita ce babba sai malam ya ce sun ma ya daɓul yumna ala zaharil yusra zai ɗaura daman shi akan haguna faukar rasgewa wa wato akan wannan gaba ita ce arras wato ya daura arras nashi akan asfa'id nashi wato ka daura nan akan nan haka an gane ko yawwa so da ka daura nan akan nan yawwa gwiwan hannu akan gwiwan hannu a gwiwan hannu akan wuyan hannu ko ka rike ko ka daura duk wannan yayi amma ba za ka kama nan ko ka kama nan ko ka yi yadda ya samu ne don rikewan ba kowa da yadda yake eh rikewan nan ne za ka rike nan haka in ka rike yi eh ba laifi haka ba eh, ya yi haka ba ya yi sai ce walam ya siha anhu mawdi'a wad'ihima amma dai ba a samu wani hadisi da ya inganta wanda ya magana a inda za a dora ba galibin hadisai da su yi magana a kan kirjinsa sadaka kan kirji daidai ina malamai suna yawan magana a kan wurin marfin kirji marfin da yake nan sama da marfin kirji wasu kuma sun ce a kan cibiya to shine sai mala yace lakin zakara abu dawud an alayhi min as-sunna wa dukul kaff ala al-kaff fi as-salati tahta as-surra yace karkashin cibiya yace abu dawud ya ambaci wannan magana amma dai ba hadisi bane eh abinda aka rawaita cikin hadisi annabi ya daurawa akan sa sai dai specifying daidai ina ne wannan kuma ba a samu abin da ya tabbatar da wannan ba amma dai an ce kirji kaga ai ba cibi bane saboda haka kan kirji aka ce wa kana yastaftihu taratan bi allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib ya kasance yana buɗe sallar da yin wannan addu'a cewa ya Allah ka nisantar da ni tsakanina da na kamar yadda kake ka nisantar da tsakanin gabar da yamma اللهم اغسلني bin خطاياي wasan والثلج bar. ya Allah ka wanke ni daga kurakuraina da ruwa da ruwan sanyi da kankara Allahumma nakkini min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-dam ya Allah ka tsaftace ni daga zunubaina da kurakuraina kamar yadda ake tsaftace farin tufafi daga dauda wataratan ya yaqulu wani lokaci kuma a addu'an buɗe sallah yakan ce wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal mushriki na fuskantar da fuska na ga wanda ya kaji halittar samai da kasai ina mai miƙa wuya kai tsaye gare shi ban zam cikin waɗanda suke masu shirka inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin lalle sallana da ibada na da rayuwana da mutuwa na duka suna ga Allah ubangijin talikai la sharika la ba shi da abokin tarayya wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin da haka aka umarce ni kuma ni ne farkon masu ne kauya Allahumma anta al-malik la ilaha illa anta ya Allah kai ne mamallaki babu abin bauta zai cancanta da gaskiya sai kai anta rabbi wa'ana ana abduka zalamtu kai ne ubangiji na ni bawanka ne kuma na zalunci kaina wa atarabtu bi zambi na yi furci da zunubi na faghfir li zunubi jami'an ka gafarta min zunubi na baki ɗaya. innahu la yaghfiru dhunuba illa anta yadda lamarin yake babu mai gafarta zunubai sai kai kadai wahdini li ahsani al-akhlaqi ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun ɗabi'u la yahdi li ahsaniha illa anta babu mai shiryarwa zuwa ga mafi kyawun ɗabi'u sai kai wasrif anni sayyi'aha ka juyar da ni ga barin munanan ɗabi'u la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ba mai juyar da ni ga barin sa sai kai labbaika wasa adaika amsawanka an rabautu da binka wal khairu fi yadaika alheri duka yana hannunka washarru laysa ilaika sharri da tare da kai ana bika wa ilaika ni naka ne zuwa gare ka nake tabarakta ka albarkantu wata alaita ka ɗaukaka astaghfiruka wa atubu ilaika ina neman gafaranka kuma ina tuba zuwa gare ka walakin al mahfuz annahu fi qiyamil layli abinda aka kiyaye wannan addu'an ana yin shi ne idan za a yi sallan dare taratan ya kulu allahumma rabba jibril wa mika'ila wa israfil ila akhirihi wa qad taqaddama wa taratan ya kulu allahumma laka alhamd anta nuru samawati wal ardi wa man fihin ila akhirihi shi ma mun irin ثم ذكر نوعين اخرين fa قال فكل هذه الانواع قد صحت عنه sai ambaci waɗansu nau'uka guda biyu ya ce duka sun inganta wanda ya ɗauki littafin sifatu salatin nabi na a ashek muhammad nasiru jini albani zai ga addu'o'in buɗe sallah waɗanda suka inganta daga wajen annabi sallallahu alaihi wa wa sallam waɗannan suna cikin su waruwa ya annu annahu kana yastafihu bi subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha wani lokaci kuma yakan buɗe sallar da faɗin wato wannan addu'a subhanaka allahumma wa bihamdika sarki ya tabbata gare ka ya Allah tare da gode maka wa tabarakasmuka sunanka ya albarkantu wa ta'ala jadduka matsayinka ya daukaka wala ilaha gairuka zakarahu ahli sunan wallazi qablahu asbatu minhu wadanda sun aka ambata kafin wannan sun fi wannan din tabbata ولكن صح عن عمر أنه يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به أما أنت يا إيه سيدنا عمر ينابو أسلا سدوانا الدعاء عند النبي يا إيه سلا هو يجاورا شمتاني كما يكن بينا الدوانا ويعلمه الناس لن يقوي الدمتاني سيدنا عمر قال أحمد الإمام أحمد يتيه azhabu ila ma ruwiya an ni na tafi ko ina tafiya akan abin da aka rawaito daga umar walau anna rajulan istafsaha bi ma ruwiya an annabi sallallahu alaihi wa sallama kana Hassana? inda mutum zai ɗauki sashin abin da aka rawaito daga annabi na addu'an buɗe sallah yayi amfani da shi hakan yana da kyau ko wanda ka dauka wa kana yaqulu ba'da zalika bayan haka kuma yana faɗin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة يكن وتتعويذ وكان يدعر ببسم الله الرحمن الرحيم ثالثا ويقفيها أكثر يكن بين بسم الله wani lokaci kuma galibin lokaci yakan ɓoye suna ka za mu ga waɗansu mazabobi su a sallar bismillah a fili yake kamar shafi'iya su haka abin yake a wurinsu duk masallatansu a ko'ina kake ji duk sallolinsu kana ji a yanzu da ji su haka ne suna zuwa in an yi kabbara ya yi addu'an buɗe sallah to za ka ji ya yi bismillah rahim sai alhamdulillah wa in kuma zai fara farkon sura ne ma sai ya mata bismillah to saboda haka su kuma malikiya ka wanda muke bi su ba a bayyana saboda haka sai ya zam wato a a babin karantarsuwa yana da kyau wata ran a bayyana ko kuma ko ba karantarwa ba wata ran ma har kawai za a iya yi inda annabi yakan yi jifa jifa so da yakan yi bismillah a bayyane wani lokaci amma galibin lokaci yakan yi shi ne a ɓoye kuma yakan yi ta'awili wato sai ya yi a uzu billahi mina shaitan shi a ɓoye yake to bismillah ne yake a ɓoye wani lokaci ko galibin lokaci wani lokaci kuma ya yi shi a bayyane wa kanat qira'atuhu madda karatun annabi ba da sauri yake yi yana jan wato in yayi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wato baya yin shi da gudu ya yakifu inda kulli ayati yakan tsaya ƙarshen kowace aya wa ya muddu biha sautahu kuma ya ja muryarsa wato baya wucewa alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim malik yawmin din ya ba ba haka yake hada sai alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وتيمد بها صوته يكن جامر يسج فإذا فرق من قراءة الفاتحة قال آمين شد كنز إن يجي غير المغضوب عليهم ولا الضالين sai ce amin fa in kana yaj'aru bil qira'ati rafa'a biha sautahu idan sallan da yake bayyanar da kira'a ne to kowa zai ji amin din da daga muryar shi wajen faɗan amin din wa qalaha haman khalfahu wanda suke bayan sama za su faɗi amin ga baki ɗaya, to haka in ya je wani balli zai ce amin su ma kuma za su faɗi amin wa kana lahu saktatan ya kasance yana yin shuru guda biyu saktatun baina takbirati wal qira yakan yi shuru tsakanin kabbaran har ma da fara karatu wanda mun ji abin da yake faɗa a ya yakan yi addu'an buɗe sallah suna haka ba wai yana yin kabbara sai a biya kama fatiha ba yakan ɗan yi shuru wannan shirun yana yin wannan addu'a na buɗe sallah alaikum E wannan eh, addu'an buɗe sallar ɗaya suna ne habbiya. waqtu liba saniya an yi ne a ina ne yake yin shiru na biyu faru ya ba'da da fatiha an rawaito cewa in ya karanta fatiha ne kafin ya shiga tura ya karɗan yi shiru waru ya an na ar-ruku'i an kuma rawaito cewa kafin ruku'a wannan wannan kuma shine fi tabbatuwa wato in ya gama karatu ne duka yakan ɗan yi shiru kafin kuma ya tafi ruku domin malamai sun tattauna a kan ishin abin da ya shafi wato ainihin a fatiha karanta fatiha ga waɗanda suke wato suke bin liban shin da su karanta fatiha a sallah na bayyane ko ba za su karanta ba bayan duka sun kai ruwa rana jumhurin malamai sun tafi kan cewa kowa dole ya karanta fatiha to amma an tattauna a ina ne za a karanta fatiha to shine sai aka ce a ɗayan wurare guda biyu da annabi yake yin shi in ya yi kabbara kafin ya fara karatu su ma mu kowa ya fatihansa a wuri aka ce to ai ba a riga liman wani abu inna ma ji ilal imamu da ya utamma bai ne ma an sanya shi ne a yi koyi da shi sai ya yi ake yi sai suka ce to aje can ƙarshe inda ya liman in ya gama karatunsa duka ya kan ɗanyi shuru ya kafin ya tafi rukuwa wannan ne ita ce tafi tabbatuwa cewa a wurin ne ake yin wannan shuru wakila a wani zance aka ce bal tattata ni gairar ƙura wato waɗannan shuru guda biyu banda na farko wa zahiru annahuma isnatani faqat abin da yafi bayyana wannan shirin dai guda biyu ne wa amma salisa falatifa ita wannan ta uku yar kadan ce kwarai da gaske ba ta da ba ta da abin nan li ajali taradin nafs saboda yin numfashi ne na wani misali ya gama fatiha kafin ya shiga sura kaga ya dan dawo da numfashinsa kafin ya sake dauka amma lam yazkurha falikisriha wanda duk kaga bai ambace ta ba saboda gajartanta ne yana kan ta yi karama ma a ce ta shigo cikin layin zance cewa wanda har annabi zai shiru a gane fai za faraga min qira'ati fatiha idan ya gama karatun fatiha kaza fi suratin ghayriha sai ya kuma ɗauki wata sura wanda ba fatiha wa kana ha taratan wa yukaffifuhuma wa yukaffifuha li aridin wani lokaci yakan tsawaita wani lokaci ya sassauta galibin sassautawar saboda waɗansu wani abin da ya bujiro yin safari na tafiya au gairihi ko wani tsawaita wasu fi ha galiban wannan galibin sallar annabu a wajen karatu shine yana yin surori waɗanda suke tsakatsakiya kuma galibi a sallah na manzo Allah ta abin da aka rawaito shi sura yake karantawa kun baya karanta wata aya kawai ya gutsuro nan yayi nan a'a yakan yi full sura galibin wannan karantawa na 'yan baya ne aka samu suke yin wannan kuma sai ya zama a shidin ya zo sai ya fi kusan rinjaye wato sai a rika karanta kawai wani aya ya wani eh, shafi ɗaya mutum ya shafi ko ya rabin shafi amma galibin sallah annabi duka yakan karanta sura ne amma surori waɗanda suke mutawasisai sai sa lokacin da a mu'azu yake zuwa je ja dogon sura yana karanta ma mutane wato ainihin a suratu qaf ko kuma suratul ahqaf ko makamancin haka so suka kai kuka annabi yace a turidu an takuna fattanun ya mu'az so kace ka fitini mutane ka rinka karanta musu surori sai ya kira irin su a washamsu wa duhaha la uqsimu bi hada irin waɗannan dai waɗanda suke wato su ba yan gajajjeru kamar kulwa da falaki ba kuma su ba su kai waɗancan ba sai sa mala yake galibin abin da ke karantawa mutawassidai ne wanda suke yan tsaka tsaki ne so sallan da ake tsawaita karatu ita ce kawai sallan asubahi ita sallan asubahi annabi yakan karanta ayoyi 60 ne zuwa ayoyi 100 ayoyi 60 zuwa ayoyi 100 to kaga idan na a yi aya 60 ko na a yi aya 100 to ko shakka babu a mafi kashi da a yi minti 30 ana sallar inda ayoyi za su kai guda 100 to za a yi minti 30 ana sallar eh ana samun gajeru wasu kuma dogaye in yanzu mutum ya ɗauki bakara zai yi ɗari ai kaga za a jima ana tsaye to sai ya sa malaman da suka zo suka jamma a hadisan da suka yi magana a kan lokacin da annabi yake shiga sallan asubahi a wani riwayar an ce yana yin sallah ne bi galasin wato a lokacin da sauran duhun dare yawa wani lokaci kuma sai aka ce yana yin sallan ne ila ila ila isfirar har zuwa lokacin da wuri yakan washi to wasu suka ce wani lokaci yakan yi sallan ne a wannan lokaci wani lokaci ya yi wannan yana nufin da ya tsakanin nan da nan to duka dai lokacin sallar asuba wanda suka jama'a maganar kuma suka ce a yakan faro ne tun wannan lokacin baya idarwa sai wannan lokacin saboda an ce yana yin abin nan aya ɗari kuma gashi mun ji yadda yake karantawa ya muddu biha sautaku ya kifu inda kulle ayati zai ja murya kuma kowace aya ya tsaya kaga dole wannan za a ɗau lokaci wannan kuma shi ne kusan maganan da ya fi wato rinjaye a wannan suna ka duk sauran salloli su kuma wato ana yin a takaitawa na kuma salam na na eh na eh, eh. to niya dama abu ne a zuci lokacin da na nufaci zan zo masallaci a raina na san wani sallah dan zo yi shikenan wannan ji a raina zan zo sallan azhar shikenan shine niyyar sallah ne dan zo sallan la'asar shine niyya na dan zo magariba shine niyya na dan zo isha shine niyya na sallan da na cin karo dan zo don shi to shikenan nayi niyyar sa eh ka sake sabon niyya ba kuma wa alaikum salam. na'am a to ai maganan yanzu farilla ma ba wani abin da aka ce ka yi niyya ballantana na fila ai kawai wannan kudurtawa a ranka shine niyan kudurtawa a ranka cewa zan yi sallah kaza shikenan shine ka yi niyan ya san menene zai yi ka san abin da ka zo yi faslun fi qira'ati salatil fajr wannan fasali zai yi magana ne akan karatu a cikin sallan asubahi wa kana yaqra'u fil fajr bi nahwi 60 ayatan ila 100 wa sallaha bi surati qaf wa sallaha bi surati rum wa sallaha bi idha ash shams kuwirat wa sallaha bi surati idha zulzilat al-ardu fi rak'atayn kiltayhima wa كلتيهما وسلاها بالمعوذتين وكان في السفر وسلاها فاستفتح سورة المؤمنون حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذت قسلعة فركع وكان يسميها يوم الجمعة بألف لام من السجدة وهل أتى على الإنسان اشتملتا عليه من المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وذكر ما كان وما يكون في يوم الجمعة كما كان يقرأ في المجامع الإضام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وصبه والغاشية يتي النبي صلى الله عليه وسلم يقفن شيء أسلم أسباب يكن كانت آيوي ستين زوى آيوي دري وصلاها بسورة قاف يكن يصلى أسباب بسورة قاف وصلاها بسورة الروم يكن يصلى تيتا لألف لام وتغلبت الروم وصلاها بإذا الشمس كورت yakan yi asubahi da idan shamsu wasan laha bi surati idza zulzilat al-ard fi rak'atayn kiltayhima duka raka'o'in yakan karanta idza zulzi wasallaha bil mu'awwidatayn yakan karanta kulaquzan nan guda biyu wa kana fi safari amma galibi waɗannan yana yin su ne idan yana wurin tafiya wato baya tsawaitawa wasallaha fastaftaha suratul mu'minun ya kar ya sallace ta karanta قد أفلح المؤمنون حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون حتى لكي أنبت اللبار أن موسى وهارون في الركعة الأولى ينا ركعة فرقو أخذته سعلة فركع تالية كاماشي سوراك سيئي ركوع وكان يسليها يوم الجمعة بألف لام السجدة يا كسن شيء يكن كرنتا أرانا الجمعة ألف لام السجدة a raka'an farko wa hal ata alal insan a raka'a na biyu waɗannan surori ishtamalata alaihi min al-mabda'i wal ma'ad duka sun ƙunshi labarin mafarin ɗan adam da makomansa Wakalki adam da labarin halittar annabi adam wa dukulil jannati wan nar da shiga wuta da kuma aljanna wa zakara ma kana wa ma yakunu fi yawmil jum'a da kuma abinda ya kasance da abinda zai kasance ranar juma'a kama kana yaqra'u fil majami'in izam kamar yadda a taro mafi girma ya kasance yakan karanta waɗansu surori kal a ayadi wal kamar idoji da juma'a yakan karanta suratu qaf ko iftaraba linnas hisabuhum ko sabbi isma rabbika ala ko kuma suratul ghashiya hal ata ka hadithul ghashiya waɗannan suna daga cikin wato abubuwan da nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yake yawan karanta ya yi to to lokaci za mu tsaya nan akwai kone suke da tambayoyi za su iya yi abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abinda muka yi shi su kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sami karayya ce na na magana amin na to eh Thank you.